dole ne a wannan lokacin mata da maza dole ne mu dage eh, da ayyuka na wa shiɗanu shiɗanu sun yi yawa ah, maza da mata kuma me yasa shiɗanun nan suka yi yawa mu ma mu ne ya yi yawa a wannan zamanin sau da haka ah, idan ayyukan mala'iku ya yi yawa a ban ƙasa to sai mala'iku su yawaita a ban ƙasa kuma sai mala'iku su abuce ka a duk inda kake su zama su ne mafi yawa to su kuma in suka yi zo guri shaidanu sukan bar guri so idan babu mala'iku da yawa a guri to shaidanu ake ayyukan shaidanu to kun zama abokan shaidanu shaidanu so su zo su takura muku to kowa da ya riga ya san yadda rayuwar mu ta juya ko ga TikTok ɗin nan kaɗai ya isa mu gane yadda shedancin ya yi yawa. Kuma ni ina magana ne da akan musulmi, mu al'umman musulmi ba wai wanda ba musulmi ba. Dama wanda ba musulmi ba ina ruwan Allah da shi. Nan ai shi aljannasa ce, ita ce a duniya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Shi ai dama wannan rayuwar ta duniya kawai ya sani, bai san wata rayuwar lahira ba. Da haka shi ba lallai Allah ya jarraba shi bai masa jarraba dan yana wani holewa ko yana wani abu wasu suna yin kwamfiya su ce wai to duk saban da mu musulmi muke mun kai na wanda ƙasa kaza ake ko ƙasa kaza to su wannan musulmi ne yawancin su wanda kake ba da misalin da su ai ba musulmi bane na ruwan Allah da su dama nan ce duniyan su nan ce aljannan su su kai ne kake sa ran akwai lahira kuma zaka akwai aljanna akwai wuta kana so ka shiga aljanna so eh, kai ne idan zaka yi abu Allah zai jarraba ka ya maka imtihani saboda wani zubin ya wanke ka daga wata musiba ko wani bala'i da ka ɗebo wa kanka wanda in aka bakka ka je da shi lahira ba za ka sha ba so a wannan lokacin shaidanu sun yawa saboda shaidanci ya yawa so dole ne mu tashi tsaye a Ni duk mai yiwuwa wajen harkar shedan kai namiji idan shaidan bai shiga ya sa ka kana yin surutu kana haɗuwa ba to ya shigo shedanu sa shigo maka harkokinka jinnu din nan duk su hargitsa maka rayuwa su hargitsa maka al'amura duka wanda amma ko da yaushe muna faɗa komai dai yana gudanawa da kaddara ne ko da an yi hakan sai abin ya haɗe da kaddara ka sannan za su iya haifar da wani tasiri mai mara kyau a cikin rayuwarka to ita kuma ƙaddara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana addu'a ce take juyar da ita ba abin da ke juyar da ƙaddara sai addu'a to shi yasa ko da yaushe muke faɗakarwa cewa a tashi a yi addu'ar ta yadda in abu ya zama muƙaddari ne to kuma wata ƙaddarar ta juyar da wata ƙaddarar alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah baya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan addu'ar idan kana yin ta zaka takura shi ɗanu suna tare da kai to su kuma ba su jura matsi in suka ji matsi gaskiya kaucewa suke su baka shi yasa in suka ga za su ka matsa musu da wani abu to da hanyar da za su bi su hana kai wannan abu sai sun hana yaya ni wannan addu'a na yin ta ciwon kai nake kai na yi ta sai in ji bacci ainihin na yi ta sai in ji zazzafi ya rufe ni ainihin in zan yi wannan hayakin sai in ji kai na rabi yana ciwo in zan shafa jikina da wannan tobin da nai sai in ji duk jikina abu ko in ji bayana ya riƙe ko in ji kaza yawwa to haka suke so ya riƙe ka daina yi haka suke so to irin wannan kaga kana ganin to ka riƙe wannan gam ga addu'ar wannan ka dinga karanta ta safe da yamma kafa uku za a same ta a whatsapp channel Allahumma innaka sallatta alaina aduwan basiran bi'uyubina muddali'an ala auratina yarana huwa wa qabilu min haythu la narahum Allahumma فأيسه منا كما أيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير Ƙafa uku da safe ƙafa uku da abinda kake cewa ya Allah ka sallada makiyinmu gare mu wanda yake yana kallon aibobinmu yana kallon al'auranmu yana ganin mu shi da jama'arsa ta inda mu ba ma ganinsa Allah abin da yake so ya gani a cikin mu Allah ka ɗebe masa ƙaunar ganin haka kamar yadda ka ɗebe masa tsammani daga rahama, samun rahamarka Allah ka ɗebe masa tsammani daga cin nasara a kanmu kamar yadda ka ɗebe masa tsammani daga samun afuwarka Allah ka nesanta tsakaninmu da shi kamar yadda ka nesanta tsakanin shi da aljannarka Allah kai mu iko ne akan ku Allah ya datar da mu Assalamu.